ranar litinin takwas ga watan afrilu shekara da da hudu kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanun su nan da 'yan awowi insha allahu musulmi za su yi bikin sallar ramadan kowane irin ya halayya ya kamata musulmi ya nuna a wannan ranar ta musamman muna ce da karin bayani wasu bakin haure da aka koro daga algeria sun koka da irin cin mutuncin da suka fuskanta kan hanyar su ta dawowa gida muna ce da karin haske rahoton na musamman na yau zai mai da hankali kan cikon shekaru 30 na zagayowar kisan gillan da ya faru a rwanda Thierry Crivelier jami'in kungiyar Fondation Irondel da ya halarci bikin zai mana fashin baki a cikin labaran. Da fata an wani lahiya ga labarun kamar yadda suke. yan da ya e jeɗɗi min tawi capan tati studio kalangu habaruji fulfulde koto jañale mo min sumana amadou ni janganta on kibaruji ɗi e fulfulde inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan muryar da kuke ji ta abokin aikin mace suman amadu dan jarida shugaban sashen hullanci na studio kalango ya rasu jiya lahadi takwas ga wannan watan afrilu shekara ta 2024 a lokacin da yake raye marigayi suman amadu na daga cikin gimshikan da suka kafa studio kalango kuma yake aiki a nan har lokacin da allah ya amshi ararranci jiya lahadi bakwai ga wannan watan yau da sahi aka yi izar shi a yamai allah ya ji kanshi da rahama ranar karamar sallah ita ke nuna ƙarshen azumin watan ramadan a dukkan faɗin duniya shin kowane irin yanayi yadda ake da musulmi da ya azumi a wannan ranar ustaza umma kaltum dauda malamar addinin islama ta ma studio kalon karin bayani ƙarshen ramadan gashi ya zo kalmu manta da allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana wata sunna mai ƙarhi almu'akada wanda ita ce muke cewa sallar azumi ko aid alfitr abinda yake kanmu a cikin wannan sahiyar sallah mutane mu yi ta ƙoƙari a lokacin nan an so mutum ya samu wani abu ya ci ko da da bino uku ne ka ci abinci a sallar azumi ka ka fita daga gida bayan haka nan mutum sai ya dushi waje wajen idi kenan mutum zai yi ta kabbarori in aka kare sallah an so mutane su tsaya su saurari hudu ba in an kare haka nan an so mutane su wa junan su barka da sallah fata na alkhairi wannan sallar kuma ta hau bisa kan kowa ranar farin ciki ne kenan da wannan lada ga rabasa da Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa a wannan wunin kuma duk kowa fuska shi ta yi walwala a gaida 'yan uwa bayan azumin wata ɗaya da musulmi ke kare kansu daga cin abinci da dukkan wasu abubuwa da ke bata azumi yanayin jikin ɗan adam na fuskantar wasu sauye-sauye wannan kuma na ɗan lokaci kafin jikin ya dawo da yadda ya saba dalilin da ya sa ke nan masana a fannin cimaka suke ba da shawarwari na gari kamar yadda abdulrazzaka bello jami'i a fannin cimaka ya shida ma hassan nur abdurrahman su Cin abinci ko ya kasance a lokacin wata azumi ko ba a lokacin wata azumi ba, ƙa'idojin ɗaya ne, ya kamata mutum ya samu cimaka mai daidaito da take da sinadaran bitamin masu gina jiki da jikin yake bukata. Sai dai bayan wata azumi da yake mun koyi wata ɗabi'a na ba a ci abinci da rana sai da dare kawai kwana ɗaya bayan wata azumi ana fuskantar rashin samun kuzarin cin abinci a rana. Amma shawarar da nake bayarwa shine a kiyaye shan magani domin samun kuzarin cin abinci. Kawai da an ɗauki wani ɗan lokacin jikin zai dawo yanda ya saba da ya shafi shafi ci abinci da rana. Fiye da 'yan yawon diga dubu biyar su ne magabatan ƙasar Algeria suka koro sun iso agadas a ranar bakwai ga wannan watan. Wannan mutanen sun koka da yawan wulakancin da suka fuskanta a ƙasar ta Algeria. Ga dai abin da suke jima ma musamman. Sun anshe mana mu sun anshe mana wayoyi, sun koro mu sun dawo da mu. abin da yake ka za su kwaci ma na ɗaya duk yawan kuɗin ka in dai ka neme su sai sun kwaci ma za su laliba cikin ka na biyu na uku kuma za su tafi da mata suna musu fasikanci abin da bai dace ba akan idan mu duk wanda yake cikin gidan ya ga abin da suke yi billahi lazi ba wanda bai kuka a cikin gidan nan ba kishi ba abin da kai sun karya mutane sun fi mutum takwas a gaban ma kuma yanzu a halin da nake ciki iyaye na ba sun yin da nake ciki ba a mu gaskiya muna cikin halin haula saboda irin wulakanci da muke gani yanzu wanda muka zo nan wanda karyayi mun zo da ko mutum talatin karyayi aka wanda aka jima aka wanda aka buge ma zuciya yana aman jini babu wani aikin drug wanda muke yi a kama mutum cikin mutunci lalle ba kasan shi bane yake a fudda shi a matsayin mutum ba wai a fudda mutum a matsayin wanda aka kama da wani drug ana ci gaba da samun karuwar 'yan gudun hijira zuwa ƙauyukan da'irar tsibiri tun farkon watan maris sama da mutum 700 ne suka guje ma ƙauyen nasu a can najeriya dalilin rashin tsaro suka dawo ƙauyen Kwari, inda suke samun kulawa daga ƙungiyar narek da kuma ƙungiyar duniya ta ce makacewa da fam in ji daraktan ma'aikatar da ke kula da al'umma da 'yan gudun hijira ta gidan ramji muhammad rabi musa magashi a cikin firarsu da muhammad maman Mun kiyasta a yau iyalai dubu arba'in da biyar da za a mai da su. Muna da iyalai ɗari biyu da takwas na mutane ɗari bakwai da tamanin da ɗaya da muka kai a Shadakwari. Akwai ƙungiyar ta ɗauki nauyin samar musu da wurin zama na gaggawa saboda tun a satin da ya gabata mun samu tallafin fam da suka rarraba kayan bukata domin jama'ar su samu kulawa. Abin da suka ce mana an kai musu hari a garuruwansu wajen gari tara a a bangaren Najeriya akwai garin da ma babu kowa a ciki. Wannan sansanin yana ɗaukar mutum dubu bakwai. Yanzu muna da mutum dubu uku da ɗari tara da saba'in don haka ana iya ƙara wasu mutane. An yi bikin bayar da tallafi ga iyalan makiyaya na gaya jiya waɗanda idan ba ta ba suka baro ƙauyen nasu cewa da garu a yankin Benin bayan wani rikici ya barke tsakaninsu da manoma a ranakun 25 ga watan maris da ya shige inda iyalai 278 suka kaurace ma wajejin nasu wanda suke daidai da sama da mutum 300 suka dawo gaya kirin da gubernar kindozo ya yi a lokacin da al'amarin ya faru ya samu karbuwa domin mutane sun soma taimakawa da abinci da kuma kayayyaki kamar yadda musa saidu magatakardar prefecture ta gaya ya shaida ma fadil alo A jimilce mutanen da suka baro mazauninsu sun kai iyalai 278 waɗanda aka rarraba a sansani biyu a sansani na birnin Gaya da kuma sansani na Gatawani da ke cikin gunduma Tunuga. A sansanin Gatawani mun samu tallafin ton goma sha uku na hatsi da lita mai 325 kilogram 325 na gishiri da atamfa 130 shi kuma sansanin na gaya mun samu ton goma sha hudu da lita mai 370 da kilogram 370 na gishiri da atamfa 148 waɗannan tallafi ne da aka samu mun san ba ko shaka za a samu wani tallafi. nan da 'yan kwanaki 'yan makaranta da malaman nasu za su shiga cikin watanni uku na ƙarshen karatu na shekara 2023-2024 a cikin makarantu da dama na jihar da magarin kason karatu na kan kishi 60 zuwa 80 a cikin dare a garin na zandayar kason yana akan kishi 40 cikin dare kaurace ma makarantun da malaman makarantar ke yi suna komawa makarantar biya wato na daga cikin dalilan koma baya kamar yadda idi e adamu shugaban ma'aikatar da ke kula da ilimi da horo ta zandar ya shida ma alketa Adadin jadawalin gudanar da karatu a ƙarshen wannan watanni shida na karatu na shekara a fuskar makarantun firamare adadin gudanarwa da kashi 60 cikin 100 zuwa 70 a cikin waɗansu wurare ma an samu kashi 80 cikin 100 a fuskar makarantun sakandare zuwa watan fabrairu farkon watan mars mun samu aiwatar da jadawalin karatu da kashi 50 cikin 100 wannan adadin ya ya yi ƙasa. A satin da ya gabata mun kira wani taron muhawara a Meri, amma abin da ya ba mamaki sai aka nuna mana adadin bai taɓa huce kashi 40 ba. Su din ma ya kamata ya kai kashi 50 zuwa 60 cikin 100. Wasu mazaunan garin arlita na fama da matsalar rashin ruwa a cikin wasu unguwanni. wani lokaci unguwannin na yin sati guda sukutun ba tare da sun samu ko da digo ɗaya ba na ruwan famfo kashi kuma ana fama da yanayin zahi ga dai abin da wasu suke shaida ma abdullahi mutare yanzu da sahin nan sai da ni ne tabbace gurin yaran ne na sai wani abin na tano biyar wani da na zo a cikin gidan na maimakin a sauye duka ban wuce tano ɗaya na samu ba duk makwabta kowa ya zo da bidon kowa ya zo da so wani ya zo da sahani duk abin da muke so mu gabata a diba a gani ne abin menene ne in fan ne a bayar da mutane a kwatanta musu dai ba su ga cikin yanayin watan da ake ciki yanzu ga wahala jiya ba mu samu ruwa ba shekaran jiya ba a samu ruwa ba tunda duk mutum da ka saba ka zo ka murda ka samu ruwa sai a wata ka ce ka dan kai wani abu shekaran jiya da jiya na sai ruwa na wajen shekara hudu ina dalili ka ce mini yanayi ina cikin yanayi muna wannan al'amari ya ta'azzara abinci kuɗi ba ruwa shi yau garawa ina da suke so su kai saboda Allah da annabi prefe ya magana shi dai wakilin jama'a ne kuma babba ne cikin garin ga wace matsala ta yawa sai ka daure da abinci amma ruwa in ka sha sosai ka rayu rashin ruwa ai babban masifa ce a wannan lokacin na karshen azumin watan ramadan ma'aikatar da ke kula da tsabtar muhalli ta tasawa ta yi kiran al'umma kan su kula da irin ruwan zaƙin da suke sha cewa da ju ma'aikatar ta yi la'akari da cewar a cikin wasu shaguna da ma kasuwanni an gano wasu kayayyakin da suka lalace abdulaziz mamman mai likanin mati shugaban sashen yama iliya ne ƙarin haske mun samu kaya da yawa ma duka zalla ma abin da muka yi samu ju ji wannan da ake sha duk zalla shi ne ake samu shi abin da yake in ake samun shi abu ne wanda lokaci ke gare in ba wani lokacin azumi ba wani sai ya mamance da shi to in ka so shi wannan shekara baka sai da ba shekara ta zo baka sai da ba kaga har ya to shi ne ke kawo wannan matsala mai duk zallan kayan da muka kwaso suna gewaye da ji ne sakon da ke garin ka al'umma garin tesawa duk wanda zai sayin ji akwai shekara yin shi akwai shekarar da zai lalace da ya wuce wannan shekarar kamar yanzu in ka ɗauka wanda duka ake ɗauka wanda yake kariya 2024 ne kuma cikin 2024 akwai wata-wata kenan duk wanda zai kare a 2024 kan wannan watan na mars kenan ya kamata mutane da ka gani ka saya ma kuma ka gewayo kalkashin ƙasa ka ga murin wurin ma nuna ma mutumin a yanzu sai rahoton na musamman jiya lahadi bakwai ga watan afrilu shine ya yi daidai da zagayowar cikon shekaru talatin da kisan gillar da yawa kana a ruwanda daga bakwai ga watan afrilu zuwa sha bakwai ga watan jiya shekara ta dubu ɗari tara da gomiya tara da hudu domin sanin takamaiman abubuwan da suka faru da kuma irin hukuncin da kotu ta yanke abokin aikin mutannan fude ahmed ya yi hira da teri kivelier jami'in da ke kula da batun shari'a kungiyar fondation irondel ga kuma abun da ke cewa kisan kare dangi na kabilar tutsi a kasar rwanda shine aka fi yi hukumar shari'a a cikin tarihin duniya kisan kare dangin ya faru daga ranar 7 ga watan afrilu zuwa ranar 17 ga watan julin shekara 1994 kimanin 'yan kasar rwanda 800 aka kashe majalisar ɗinkin duniya ta umarnin kafa wani kwamitin bincike 'yan kasar rwanda sun shari'a masu laifin wannan kisan kare dangi thierry cruvelier shugaban editan jaridar justice info da ta yi abin da babu shi da ba a taba tsammani tsammani ba shine hukuntawa bayan kisan kare dangi miliyoyin jama'a 'yan ruwanda ne aka hukunta a gaban kotu da kuma kotu dubu goma sha biyu da aka girka a bane mai wahala da waɗanda ragowar yaƙi ta bari da kuma waɗanda aka yi ta zargi mutanen da ke da hannu cikin wannan kisan kare dangi ba su wa shari'a ba a cikin watan nuwamban shekara 1994 majalisar ɗinkin duniya ta kafa kotun hukunta mai laifuka ta Rwanda, Thierry Cruvelier ya yi bayani kan yadda wannan kotu take aiki. Wannan kisan ƙarin dangi an yi hukunci a kotun hukunta masu manyan laifuka ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Tanzania. A shekaru 20 ba su huce hukunta mutum 75 ba, amma sun fi hukunta manyan shama'an 'yan siyasa da kafafen yada labarai sai dai ya ba da damar sanin kasancewar shari'ar kisan kare dangi. Tare da tura wasu daga cikinsu a cikin kasashen Afirka kamar ƙasar Nijar duk da cewa kotu ta sake su masu hannu kan wannan kisan kare dangi ba su taɓa yarda da cewa ba su 'yan kisan kare dangi ne. Mummunan tarihi ne a cewar Cere Crivellier. Tarihin mutanen Ruwanda waɗanda kotun hukunta mai laifuka ta turo a Nijar. Nijar ta sanya hannu bisa yarjejeniyar kafin daga baya ta fito ta karyata. Kowa ya faɗa cikin rudani. Shine mummunar darasi darasi da za a iya rikewa. Yankin Sahel na fama da ta'addanci tun yau da 'yan shekaru, watakila za a gina wata shari'a kan misalin Rwanda. Abu ne mai wahala a yau a kirkiri wata sabuwar kotu ta duniya da ke kama da irin ta hukunta masu kisan kare dangi. Mun wayace abu ne majalisar tsaro ta kada kuri'a. Ina ganin irin wannan tsari ba zai samu gurbin zama ba. duka duka dai abin da ya sauka kenan a game da labarin na sashen hausa na wannan maraicen mahuta lahiya.